Kunne ya girmi kaka. An ba da labarin wani bera da ya lura an kafa masa tarko a cikin gona. Nan take sai ya hanzarta ya sanar da saniya. Saniya ta ce, To ina ruwana don an haƙa maka tarko, zai kama ni ne? Ɓera ya wuce ya sanar da akuya. ita ma sai ta yi biris da shi tana ganin abin bai shafe ta ba da ɓera ya ga haka sai ya je wurin zakara yana kai masa ƙara zakara ya bushe da dariya ya ce can ta ƙare maka ni ne tarko zai kama da dare ya yi kowa ya yi bacci sai tarko ya yi ƙara alamun ya yi kamu matar mai gona ta fito da sauri a cikin duhu bata sani ba ashe bindin maciji ne aka kama tana isowa sai macijin ya harbe ta mai gona ya sheko da gudu ya kashe maciji sannan ya kai ta asibiti. An sallamo matar mai gona tare da ɗan zazzaɓi a jikinta, don haka aka yanka zakara aka yi mata farfesu don ta ɗan samu sukuni. Labari ya watsu cikin gari har da ƙauyuka cewa maciji ya harbi matar mai gona, don haka mutane suka yi tururuwa zuwa duba ta. A dalilin zuwan baƙi, sai mai gona ya yanka akuya don a dafa musu abinci. A rana ta uku, sai matar ta rasu. a nan ne ya zama dole a yanka saniya saboda bikin makoki wanda ya kunshi gangamin jama'a masu yawan gaske a nan ne bera ya nisa yana mamakin yadda al'amura suka canza suka laƙume waɗanda suka yi ko oho da sha'anin tarko wanda suka ce shine abin ya shafa darussa kada ka ɗauka matsalar wani ba taka ba ce lamura sukan canza musiba ta game kowa da kowa musiba in ta tunkaro yi ƙoƙari ka bada taka gudunmawa wajen ture ta baka san ina za ta faɗa ba yi taimako ko don kanka saboda in ka taimaki wani kai ma za ka samu mai taimakonka